Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan kaciyar mata ko yankan gishiri kamar yadda wasu ke kira, wato female genital mutilation a turanci. Yankan gishiri ko kaciyar mata abu ne da ake yi a wasu sassa da dama na duniya. A shekarun baya wannan abu ya yaɗu tsakanin mata da dama saboda wasu dalilai. Wannan kaciya ta mata ya kasu kashi da dama da hakan ya sa likitoci ke nuna illarsa musamman ga lafiyar mata. Na yi hira da wasu 'yan Najeriya don jin me suka sani game da kaciyar mata ga kuma abin da suke cewa. Sunana Fatima Shagari. Wannan abun gaskiya ni ban taɓa zama na ƙura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma Wani kalli wadda aka yi ma don abin yana tayar da hankali amma dai su ma masu yi da muka bincika wai suna yi ne don a kare 'ya mace daga zama tana son namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta ko ta maza ko wani abu amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne ba shi da kyan gani kuma waɗanda aka yi maɗin gaskiya akan takaita musu rayuwarsu a matsayinsu na mata kuma musamman haƙƙinsu na 'yan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane yakan sa ire-iren waɗanda aka yi ma ɗin da wayansu su zama na suna jin tsoron aure ma musamman waɗanda ba a yi ɗin sai gab da yarinya ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta. Sunana Rashida abin da na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje ɗaya ba sashi ban tabbatar da cewa akwai wani mahimmanci da ke tare da shi ba ya yi affecting waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga ya yi wani tasiri a kansu ba amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yi wa mata kaciya sunana Abba Kaciyar 'ya'ya mata gaskiya ba na ce na san abu sosai a kai ba. ba na ganin yanzu ana yi maganar tasiri ko muhimmanci bana iya cewa yana da tasiri ba ko yana da muhimmanci da kamar na faɗa ba wani cikakkiyar masaniya ce da ni akan abin ba. Suna abin Sa'adu akwai wanda ake ma guda guda saboda ni na gani ba su ɗaya ba su biyu ba saboda wani abu ne ke wanda a can ƙananu lokacin da ake fa yara yara mata ya kamata a ce an fidda musu shi to a lokacin malamin sai yanke shi kaɗan nan koko ya manta bai cire shi ba wanda idan ya kasance matan nan sun girma namiji ba zai iya saduwa da su bin a zaman matan shi na aure suna jin tsoron shi bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne ya sa muka tuntubi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka ga lafiyar mata a tattaunawar su da abokin aiki na Alhassan Bala inda ta fara da bayani kamar haka. Kaciyar mata wato abin da muke kira a likitanci female genital mutilation gaban mace akwai na jiki akwai na waje to amma ka ce mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ciccirewa zai yi wa ɗaya ne abu aka cire ko kuma gaba ɗaya ne abun wajen ake cirewa saboda ya danganta kala kala ne kala hudu ne akwai part da muke kira clitoris to nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace to wasu suna cire wannan na ɗaya kenan wasu kuma suna cire da fata da take rufe shi wasu kuma suna cire abu da muke kira labia minora da labia majora shine kaman labban mace amma na gabanta guda biyu wasu suna cire duka wasu kuma har tana kai ga ana iya ɗinke su a canja fasalin yadda suke a ɗinke sai ya zamanta kawai abu ne dogo haka street an yi su carin ɗin shi gaba ɗaya sai a bar ɗan buli kaɗan ta inda nan fitsari zai dinga fita ta nan kuma jinin haila zai dinga fita to shine female genital mutilation shin me ke janyo wannan kaciya ko kuma yankan gishiri da ma da wasu sunaye da ake ba wa wannan abu to gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata babu amfani ga idan mace aka mata amma sai dai zan iya kiran shi kaman culture ne kenan saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana nema-neman maza ba haka ba ta yi tana biye-biye ba da sauransu wasu kuma su ce suna son kamar family honor ne suke ɗaukan shi kamar haka wasu ma a ƙasashen da aka yi ke abubuwan nan da aka san su da shi sosai idan ba a mace ma ba a mata ba za ka ga sadakinta daban yake da wacce aka mata so zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya ba kwata-kwata a abu ne dai kamar na culture wato al'ada kenan. Dangane da harkar lafiya, waɗanne irin illoli wannan kaciya ta mata take da shi ga jiki ko kuma ga su matan ma baki ɗaya waɗanda aka wa? To kaga na farko a wanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu, wasu ya ga jini ya tsinke musu, sannan kuma wajen danne mace a mata za iya yi wa a karya mata ko kafanta ne da ciwo da zai iya faruwa. Banda wannan kuma yayin da aka ɗinke mace gaba ɗaya, yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe ga ciwo ga infection da za ta iya samu. samu wasu har tana kai ga aka gama haihuwa ma ba sa iya suna having infertility sannan kuma banda wannan ana magana akan kaman sha'awar mace yayin da aka cire mace wannan clitoris din wanda ake iya cire mata a female genital mutilation yayin da aka ce mata suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata saboda abin da ya kamata na sha'awar baya wajen a mafi akasarin mata to an riga an cire shi to sannan kuma wannan ɗinkin da ake musu ake ɗinke komai saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata zai iya fitsarin masu ya dinga return yana retaining wato yana zama ba tare da ya fita ba which zai iya janyo mata urinary tract infections kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe zai janyo mata infertility daga haihuwar ma an kasa samun shi gaba ɗaya. waɗanne irin ƙarin matsaloli matan da aka wa wannan abu suke shiga bayan an musu ko dai sun girma ko kuma tun suna yara. Gaskiya akwai wanda zaka ga idan aka musu na ɗaya ma sha'awan zamantakewa ba su da shi saboda wasu suna jarirai ake musu wasu kuma suna da wayan su ake musu. So wanda ake musu suna da wayan zaka ga suna having trauma abin da suka yi going through suna tuna shi. Kuma yayin da mace aka faɗa miki cewa yayin da kika zo haihuwa sai an ƙara buɗe ki shi kanshi wani tunani da aka ga mata da yawa zaka ga ga abin yana damun su shi yasa ta kai da aka yanzu an yi banin din shi wato akwai ko a Nigeria akwai some wannan laws akan female eh, female genital mutilation duk da dai ba za mu ce mai yaya da yawa ba amma akwai abubuwan da zaka ga ana yin da shi din ma shi din ne amma ba za a fito a ce ai ga abin da ake bakace ne amma shi gaskiya ake balle a irin za ga irin su Maiduguri irin shuwa-shuwan na ga har kasan kudu-kudu su ma suna da irin wannan abubuwa. Waɗanne irin shawarwari za ki baya iyaye kasancewar su ne kusa san suke bari a yi wa 'ya'yansu wannan abu tun ko suna yara ko kuma ma idan sun girma. To gaskiya ba shawara ce da zan ce mata ba. Ka san a al'ada a arewa mace da abin da miji ya faɗa shi take bi. So zai iya yi wa ita ba ta so amma miji zai takura a yi. So wannan kiran zan ce kira ne ga gwamnati da kuma kira ne ga maza da su lura cewa wannan kacin da ake ba abu ne mai amfani ba kwata-kwata don ba a taɓa alaƙa ta da a ce idan aka yi mace kaciya wani abin ba zai same ta ba babu sai dai abin da ma zai biyo baya hatsari ne da wasu matsaloli da ta iya fuskanta so abu ne da ya kamata mutane su karatu sosai akai maza especially shi yasa awareness yana da matukan muhimmanci sannan kuma irin mutanen da suke wa'annan abubuwan na gargajiya ya kamata su ma gwamnati ɗauki mataki a kansu saboda daga nan abin yake daga ƙasa ne daga grassroots ne ba wai daga sama abin yake ba to kagan aka in gwamnati ta shiga ai a tunani na za a ce an ɗan yi solving matsalar gaskiya saboda mutane su ma su ji abin da gwamnati ta faɗa Ko menene matsayar addini game da wannan batu ga Sheikh Ibrahim Daurawa da ƙarin bayani. Yi wa mata kaciya ya faru ne kafin zuwan addinin Musulunci. Addinin Musulunci ya zo ya tarar mutane da al'adu da ƙabilu da ƙasashe suna yi wa mata kaciya, wasu kuma ba sa yi. Daga cikin waɗanda suke yi wa mata kaciya akwai larabawa akwai kuma yankin misra da haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya kirawo mai yin kaciyar ya ce ta daina yankewa mata wato abin da ake yankewa din gaba daya ya hana a yanke gaba daya bai hana yin kaciyar ba amma bai kuma tilasta su akan sai sun yi ba da haka sai ya zama gyara kawai ya yi musu wannan ya sa malamai suka yi maganganu guda hudu ko biyar dangane ga hukuncin yi wa mace kaciya wasu suka fahimci kamar yi wa mace kaciya wajibi ne su ne malamai na farko na biyu suka fahimci cewa yi wa kaciya ba wajibi ba ne wato abu ne mai kyau in ana sha'awa a yi na uku suka ce yi wa mata kaciya wani daraja ne domin su ma mazan in sun zo aure a wannan lokaci sai a tambaya an taɓa yi mata kaciya ko ba taɓa yi mata kaciya ba to suna ga wacce aka yi mata kaciya tana da sauƙin sha'awa wato kamar bata yi lalata kenan ko bata samu daman yin lalata a waje ba na hudu waɗanda suka ce yi wa kaciya wa mata halal ne in an ga dama a yi in an ga dama a bashi domin babu wani dalili mai karfi na lalle sai an yi wa mace kaciya wasu kuma na biyar ma suka ce idan al'ada gurin ana yi kuma yin baya cutar da matan to a iya yi idan kuwa ana yi ko matan suna cutuwa to lalle a daina wasu kuma suka faɗi kalar kaciyan iri biyu ce akwai kaciyan larabawa akwai kaciyan misirawa fir'aunawa to ita kaciyan fir'auna ita ce wacce ake yankewa mata wannan abin na gabansu gaba ɗaya kuma hakan yakan cutar da su kuma yakan wato wahalar da su kuma yakan canza musu ma halitta sannan akwai kuma waɗanda ake yankan ɗan kaɗan na sama irin wanda laraba suke yi sannan akwai ƙabilun da kuma kwata-kwata ma ba sa yi don haka suka ce in an ga dama a yi in an ga dama a bashi ba dole ba ne almuhim dai kada a cutar da matar da aka yi wa. to masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu kasance lafiya. A sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari, ba ana rawa kuɗi.